نعم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله ملوكتين سركي دقيقون سلقدر ورسا يا قدر ذام الشقباء ذكراتم وانا اللتاتي نامو نمفهوم المعاملات في القرآن الكريم وانا الدكتور نور الدين موسى يولفا a wannan masallaci namu na masallacin tunawa da shek jibril umar jibril allah ya gafarta mushi wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage yau sha biyu ga watan ɗaya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara dubu biyu da sha tara miladiya idan ban manta ba muna cikin shafi na ɗari da talatin da takwas a wannan littafi mai albarka ko muna ƙarshen littafin wanda malam yake bayani akan ɗabi'u da halaye wanda alkur'ani mai tsarki ya zaburar da al'umma ɗabi'antu da su yanzu muna kan ɗabi'a ta takwas wanda malam ya mata matashiya da hani akan yi wa mutane izgilanci da su da munanan laƙabai ko sunaye malam ya ce wa naha ta'ala al-mu'minina an sufuriya Allah madaukakin sarki ya hana muminai yi wa ‘yan uwansu izgili min al'akarin ga wani su mahama na sifatuhum wa awza'uhum duk da siffofinsu ya kasance da halayensu ko da mutum Allah ya yi shi gajere ko ya yi shi dogo ko ya yi shi wani mai wata irin halitta ko ya yi shi marashi to Allah maɗaukacin sarki ya hana musulmi ya kalli wannan ɗabi'ar ya mishi izgili a kai shi a hattana na aisha radiyallahu anha lokacin da ta yi nuni ga manzo sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin matansa wanda yake nuna cewa gajera ce ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mata akan yin hakan shi ake kira yi da mutum shi ake kira yin izgili da kuma mutumin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai yana da jiki bai iya tashi in zai tashi tashin shi yana da wuya sau saboda jikinsa sahabbai suka kalla suka yi dariya akan tashin da ya motsa suka ce yanda yake tashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kun yi da shi ya nuna musu yin hakan ba daidai ba ne ba to shi sa malam ya ce musulunci ya hana yi wa mutane izgili duk yadda siffar su take da kuma duk halayen da suke da shi fala'alla man yuskhara minhu wataƙila wanda kake wa izgili din nan wa yunzaru ilaihi nazarata ihtiqar wa wanda kake kallon shi kallo na wulakanci da reni wataƙila za ka ga wani ka shi kallo na hagara na wulakanci wulakantacce ne kai kake ganin shi sannan kuma kana ganin wasu wastighfar rena hankalinsa kana ganin ba komai ne ba khairun wa ahabbu ilallahi, ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wajen Allah ila mina min as-sakhir alladhi ya'taqidu fi nafsihi al-kamal a wajen mai izgilin ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da shi wannan wanda yake mai izgili din wanda yake tunani shi cikakke ne wanda yake gani yake siya shi wani ne mutum wanda yake kammalalle to wannan da kare na mawayo din ko kai mishi kallon kaskanci da wulakanci ko kare na shi saboda suturarsa ko kare na shi saboda talaucinsa ko kare na shi saboda sana'arsa ko kare na shi saboda wata siffarsa ko kare na shi saboda halin da kai tsinci kan shi to watakila da wannan talaucin nashi da wannan rashin nashi da wannan mummunan siffar tashi da wannan tawayar tashi a siffa ya fika a wajen Allah so dubu ya fika alkhairi kuma Allah ya fi son sa domin Allah madaukakin sarki baya kallo la yanzuru Allah ila suwarikum wala ila ajsamikum manzo Allah haka yace mana mutum Allah baya kallon surar ku ko baya kallon jikin ku baya Allah bai kallon tufafin da na sa da hular da na sa da motar da na shiga da gidana da na shiga duk wannan abun ba komai bane ba ba abun kallo bane ba a wajen Allah Allah baya kallo in ganni santalele fari dogo mai hanki mai fuska da larabawa da menene duk ba ruwan Allah da wannan abu mai Allah madaukakin sarki yake kallo shine zuciya menene kake wani irin manufa gare ka a zuciyarka me kake kudirce ma a zuciyarka ya alaƙa ka take tsakaninka da ubangiji to abin da Allah madaukakin sarki yake kallo kenan wa yarmi akahu bin nafs wal aib kana ganin kana jifar dan uwanka da tawaya da aibu ka rinka jifar dan uwanka musulmi da wani tawaya ko ka kwaikwayi tafiyarsa ko ka kwaikwayi maganarsa ko ya tashi ka bi shi da zunɗe duk waɗannan abubuwa ne manya-manyan kaba'ir da Allah marubucin sarki ya hana musulmi ya aikata Ƙala ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yaskhar ƙaunin min qaumi kada wani mutane su rinka yi wa wasu mutane izgili an kunu khairan minhum watakil wa'annan mutanen su kasance sun fi su alkhairi kai kana mai izgili kana rena shi wata ya fi ka alkhairi a wajen ubangiji madaukakin sarki Sai ne kake gani ba komai bane ba wala nisa'un min nisa'in kada wasu mata su ma su rinka kallon mata ɗan uwansu da kallo irin na izgili asa an yakunna khairan min hunna Sayu sun fi su alkhairi fiye da su a wajen ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alfani kada ku rinka yin zulɗan kawunan kada ku rinka yi da kawuyi da ku da kawunanku wala tanabadu bil alqab kada ku rinka jifan kawunanku da laƙabbai da sunaye waɗanda suke munana kaga Allah madaukakin sarki anan ya hana muminai su yi izgili ya junansu izgili ta kowane fuska ta siffar su ka kalli siffar su siffar shi ka faifaya ko ka yi wani abu da yake nuna tawuyayye ne shi ko siffar ko ka yi mai izgili na wani abu da ya bari na laifi da yana shan giya ko da kafiri ne ko da kaza ne ko da kaza ne yanzu ya tuba ka zo ka rinka kallon shi kana ta san dan giya ka san mahaukaci ba warkewa yake ba ka san kaza da kaza dole izgili ne to kada ku yi wannan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kada ku rinka yin zulɗan kanku ku rinka yi da kawunan ku kaga sai yace zulɗan kanku ba wanda zai yi zulɗe kamar yadda malam zai faɗa mana amma sai nuna saboda lokacin da kake yi musibar kamar kanka kake wa yasa Allah ya ce wala talmizu anfusakum wani kake mazulɗan amma Allah sai ce kada ku yi wa kawunan ku domin kai din nan baka sani ba da kake yi babban zunubin da masifar kanka zai dawo sannan kuma ya hana jifan mutane da munanan sunaye ka cewa mutum ya fasi kai fasi nan ya kasi ya kaza ko sunayen banzan da mutum bai so ka rinka faɗa mutum mummunan sunan da baya so sai Allah ya ce bi isa litimul ba ba'da iman sir da sunan fasikanci bayan imani lismul fusuq shine dukkan sunan da ya saba ma shari'a dukkan sunan da mutum bai so dukkan sunan da mutum yake nuna aibi da muna nashi to wannan ba suna bane ba da zaka jefa mutane ba a kiran ta lismul fusuq da sunan wata kila mutum yana da wani suna ba nashi ba amma yana so baya ganin aibi to wannan dan za ka faɗi dan ka faɗi shi ba za a ce ba lismul fusuki amma ko da suna yana da kyau in ba na so a faɗa mu gajere ne ni sai ake ce mu malar dogo ba na so to ka zo ya mul fusu saboda ba na so duk da yake ai ba wani fusuku a dogo ko a malar dogo to amma tun da mutum baya so to ya zama lismul fusuq wa man lam yatu fa ulaika humus zalimun wanda bai tuba da waɗancan ababen da ake faɗa na yawa mutane izgili na rena mutane na zulɗan da yi da mutane na jifin mutane da sunayen banza to fa ula'ika hum zalimun ce lalle waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu malam yace wa yastawqifuna fi hadhihi al-aya aidan qawluhu ta'ala abinda zai tsayar da mu mu yi ta'ammuli mu yi tintintini mu kai kawo a cikin wannan ayar faɗasta maɗaukacin sarki wala talmizu an fusakum fa kaifa yasiffu hadha yasiffu hadha ta'dil Allah ya ce kada ku rinka zulɗan kawunan ku to ta yaya wannan magana za ta inganta ilman bi annal insan yalmizu ghayrahu la nafsahu domin muna sana cewa dan adam waninsa yake mazumɗe ba kan shi ba ba wanda yake wa kansa zunbe inna fi hadha ta'bir alqur'ani sai ce wannan ta'abiri din wannan magana ta alqur'ani tazkiran lil mu'minin domin fadakarwa ce ga muminai bi annahum wahidatun mutamasika ka nafsin wahida cewa wani abu ne guda daya wadda take daure da junansu kamar rai guda daya abinda alqur'ani yake so ya nuna kenan malam yace su muminai da kake ganin su wata tsintsiya ce ɗaya maɗauri tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wasu al'umma ce waɗanda suke a sure guda ɗaya faman aba ghairahu min almu'minin duk wanda ya aibata waninsa daga cikin muminai duk wanda ya kalli wani aibata shi ko ya muzanta shi ko ya gaya mushi sunan banza ko ya yi da shi faka annama yu'ibu nafsahu kamar kansa yake aibatawa wanda ya aibata wani to kansa ya aibata wa fi hadha isharatu ila mustawa al-alaqa allati yajibu an tasuda bainal muslimin wannan malam yace yana nuna mana da cewa matsayin alaƙar da ya cancanta ta rinka jagorantar tsakanin musulmi wannan ita ce alaƙar da ake so musulmi su kasance su ji duk abin da ya shafe ni ko ya shafi wani da wane ya shafe ni idan na ga musulmi cikin matsala to ni ne da cikin matsala ke sa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin wanda ake magana ingancinsa ko rashin ingancinsa mallam ya hatamma bi amril na falaysa minhu duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba to baya cikin su ke sa hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ka jasid wahid musulmi da musulmi kamar gangan jiki ne guda daya to wannan alaka ita ce alakar da ake so musulmi musulunci a tsakanin musulmi ya zamanto ita ce alakar jini daya oka daya rai daya komai abu guda daya haka ake so musulmi su kasance yan uwan juna masoyan juna masu taimakon juna masu agaza juna masu yada alkhairin juna innaha al-ukhuwa wannan ita ce uwantaka allati taj'alu min al-hifaz ala huquq al wanda 'yan uwantaka ita take sanyawa ka kiyaye haƙƙin ɗan uwanka hifazan ala huquqin nafs kamar ka kiyaye haƙƙin kanka ne duk wanda ya kiyaye haƙƙin ɗan uwansa kamar ya kiyaye haƙƙin kansa shi yasa duk abin da kake so a mu'amalance ka da shi to ka mu'amalanci mutane da shi duk abin da kake so a yi ma to ka yi ma mutane kowa abin da yake so a darasta shi a girmama shi a mutunta shi a jiƙansa a yafe mar in yayi laifi a tausaya mushi a taimake shi in yana neman taimako to haka ake so ka ɗauka kai ma za ka mu'amalanci kowane musulmi da irin waɗannan mu'amala falƙur'anul karimu malam ce alƙur'ani mai girma yu'assisu liqawa'idil liyaqati istima'iyya yana assasa wata ƙa'ida ta haɗuwar ɗan adamtaka haɗuwar rayuwa zamantakewa ta mutane ya zamantakewa ta mutane za ta kasance wannan alkur'ani kamar yana kafa mana wasu tsiraku yana kafa masu wani irin ka'idoji da ita ce ka'idar yan uwantaka da zamantakewarka da musulmi yan uwanka wal adabun nafsi da kuma ladabi na rai littamun fil mujtama'il insani wanda za ka yi rayuwa a society na ɗan adam wannan shine abinda alkur'ani yake so ya dasa mana ya ɗora mu akan wasu ƙa'idodi ya ɗora mu akan wasu manufofi da ɗabi'u waɗanda waɗannan ɗabi'un su ake so mu'amalanci mutane da su kuma ya zamanto shi ne ginshiƙin mu'amalata da zan yi da kowa falmustami'ul fadu ya ce society wanda yake mai falala lafiyayyen society wanda yake da falala min min wujahatin nazar alqur'ani dangane da ra'ayi irin na alkur'ani duk society da yake da girma yake da daraja yake da mutunci a mahaggan alkur'ani la an ya ala usisin min al-adabiyat az-zawqiyya yace la dole ya kasance ala usis akan wasu ginshiƙai min al-adabiyat adabiyat akan ladibbai na ne na kyawawan mu'amala da hali kowane mutum kowane society dole ya kasance akan haka Ya ce yace allati baji an ta hukumar alaƙatu sa'ida baina abna'ihi wanda yake dage yake ya kamata ya zamto shine alaƙa da zai jagoranci ya hukunci alaƙa a tsakanin 'ya'yansa dole a samu al'adab ladabi a tsakanin society a gina ginshiki na ladabta juna na darasta juna na mutunta juna wannan shine abinda alkur'ani yake kira a kai domin duk society da ya tashi duk zamantakewar da suka tashi babu ladabi babu mutunta juna ba girmama juna to wannan zamantakewa ce society ne wanda yake kasashe innahu almujtama'u alladhi yataraffa'u abna'ahu an alhamdi wallamdi wasu kuriyya. domin society sai zamanto ya girmi ƴaƴansa sun girmi su zamanto suna yi da mutane suna zurɗan mutane suna mutane izgili society ya girma ƴaƴan suna gani ba ƙaramin ƙasƙanci ne ba in kasance ina yi da mutane ina wa mutane zunɗi ina wa mutane izgili wannan ƙasƙanci ne shi society abin da ya gina mutane a kai society musulmi mutane su kasance masu falala masu karanci wanda suke ganin cewar ba za su rayu cikin mutane ba rayuwa makasanciya ta yanda duk inda ka zauna ka zagi wannan ka yi da wannan ka yi wa wannan zunɗe, ka wa wannan izgili to addinin musulunci bai tayar da society musulmi ba bai ɗora su su zamto haka ba wa yakuna al-adabu huwa al-khuluq alladhi yahkum ta'amuluhum fi ma bainahum ya zamanto kyawawan ɗabi'u su ne abubuwan da suke hukunci wajen mu'amalarsu a tsakaninsu wannan shine al-mustama'ul fadil in kana neman society jama'a wanda suke fi kowa falala jama'a wanda suke da daraja da girma su ne wanda kyawawan ɗabi'u suke mu'amalantar junansu da su babu wata mummunan mu'amala babu kaushin mu'amala babu eta babu mummunan zato ga mutane babu sharri babu yada aibun jama'a a junansu wannan shine society wanda yake ya tarafa society da yake da daraja yake da girma amma duk society da kaga rashin ladabi kaskantar da juna zagin mutane cin mutuncin mutane yiwa mutane izgilanci yayi to wannan yake nuna ba society bane ba wanda yake da daraja wanda yake da girma a kallon wa a kallon alkur'ani mai tsarki shine a kallon shari'a shari'ar musulunci yadda take so society mutane su kasance su ne mu kasance cikin ƙauna da so da mutunta da darasta juna to wannan sai ya bayu malam ya kafa kuluk hali na tara wanda alkur'ani ya zo da shi annahayu anil giba wannan nima. hani dangane da yi da mutane da kuma namima shine yaɗa ɗazantar mutane an namimanci ka ji labari kawai wanda aka faɗa ma labarin aiwa na ya yi kaza ya yi kaza baka zo ka same shi ba naji an ce ka kayi kaza kayi kaza kamar nasiha shikenan sai ka tsorar kawai ka je duk inda ka zauna duk wanda ya zo sai ka faɗa mushi wannan ita ce annabi manci ko da fa yayin shine annan shi yayi laifin da gaske amma ka je ka rinka faɗa wannan shine annan shi ita ce kuma giba yi da mutane kuma wanda yake giba da shi bai shiga aljanna shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul janna annama duk wanda yake shi yake yi da mutane yake yaɗa zancen mutane to ba zai shiga aljanna ba malam yace min al-umuri allati wajja al-qur'anul karim liktinabiha yana daga cikin al'amura wanda alkur'ani ya fuskantar da jama'a su kaurace mata limunafatiha adabal mu'amala saboda wannan ayyukan sun ne sun kaucewa ladibtan mu'amala duk wanda za ka yi mu'amala da shi ya zama ne mai yaɗa zantanka to ba wani amfanin mu'amala da shi saboda ne saboda amincin da kake tare da shi a zuciyarka ya zubar da shi algiba wannan nima malam ya ce waɗannan abubuwan su ne yi da mutane da kuma annamimanci qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ijtanibu kaseeran min mina gwanni ku ƙaura cewa da yawa daga cikin zato kaga Allah madaukakin sarki na farko sai ita ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ku cewa da yawa daga cikin zato don me aka ce da yawa ashe akwai wani zaton da Allah bai umarci muminai ba su kaurace mishi shi yasa malaman tafsiri suka ce abinda zaton da ba a kaure ba a Qur'ani bai ce mu kaurace mishi shine kawai zaton alkhairi shi yasa Allah madaukakin saki a cikin suratul nur yace laula istami'tumuhu wannan almu'minina wal mu'minat ko khayran li anfusihim li anfusihim khayra yace laula istami'tumuhu ina ma a ce lokacin da suka bi in aka zo aka ce ma wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya ce kaza wane ya aikata kaza zannal mu'minina wal mu'minatu li anfusihim khaira da muminai shashin su sun yi wa shashi zaton alkhairi domin Allah yana faɗa a kissar nana Aisha radiyallahu anha hadisatul ism lokacin da aka zo aka ce ta yi zina aka yada sai eh, daga cikin su da zaidu bin sabit da wasu daga cikin sabai sai suka je suke yada maganar to shi Allah madaukakin sarki yace da aka zo aka faɗa ba ma ka tambayi dalili ba ko gaskiya ne ina ma da kun yi zaton alkhairi to ashe akwai zato na alkhairi wanda ba amma duk zaton da zai bayu zuwa aibata mutum ko aibata mutuncin shi to wannan haramun ne a musulunci mutum ya yi wa ɗan uwansa shi ne mummunan zato sai Allah ya ce inna zan zanni is lalle wani shashi na zato zunufi ne kai zato mummunan zato zunufi ne zaton da ba zunufi ba shine wani zato zaton alkhairi kai wa mutum zaton alkhairi kai ina kyauta zaton bai aikata ba kai ko ya aikata ina kyautata kawai kuskure ne ta ina kyauta zaton dai an samu matsala a wannan wataƙila ba shi ne ba to kawa mutum zaton alkhairi yasa imamu shafi'i ya ce idan aka zo aka ce dan uwana musulmi ya aikata kaza sai na samun ma uzuri guda saba'in na ɗaɗɗora shi akan mizani in saboda me yace domin in gujewa mummunan zato in yi zaton alkhairi sai Allah ya ce wala tajassasu kada ku yi tajassus me tajassus wala yattabi ba'dukum awrata ba'd wala yab'athu an sara'irihi wannan shine tajassusi ɗayan ku ya rinka bibiyar al'aurar dan uwansa na ga wani kullum sai ya shiga nan layin wai me yake yi ka bi shi kai na ga wani kullum sai ya ɗauki mota ya yi nan wai me yake na ga wani yana shiga wannan gidan wai me yake yi a gidan bibiyar al'aurar ɗan adam shi yasa wala ta jassasu shi yasa bibiyar al'aura duk shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bibiyi al'aurar ɗan uwansa musulmi har ya gano laifinsa to sai Allah ya bi al'aurarsa ya tozarta shi a bainal jami'i duk wanda ya bi al'aurar musulmi yake bin diddigi sai ya gano sau da kafa yana bin mutum yana monitorin ɗinsa yana observation ɗinsa duk inda ya je sai ya je sai ya tambaya da ya zo nan me yayi me yayi kaza yana bin haka to Allah sai ya bibi al'audarsa shi ma ya zarta shi a cikin jama'a yasa sai Allah ya ce wala ta su. kun ga sayyidina Umar lokacin da aka zo aka ce mar a wani gida ga hitan ana shan giya ana rawa da ƴan mata ana zina sayyidina Umar yaje yaji ya haura katangar ya fada ya zo ya samu mutumin ya kama shi kaga mai mutumin ya ce na kama ta, da haka mu tafi a yanke mashari'a ka tara mutane ana shan giya ana kiɗa ana rawa sai ta ya umar na yadda ka kama ni ina laifi amma kuma na kama ka kai da laifuffuka da dama wanda duk ka saba ma alkur'ani na umar ya ji an ce ya saba ma alkur'ani sai tsaya yanzu kai in kama ka hawa to me na saba ma sai sai Allah ya ce wala tajassasu mu ko ba kan titi muka je ba ba mu yi ma ba a makota su bi a boye muke yi ya kai tajassusi haka gano mu Allah ya ce wadkhulul abu wadkhulul buyuta min abwabiha wa asul buyuta min abwaba ku zo gidaje ku shiga gidaje daga kofofin su yanzu kai sawarta ta tsallako katanga ka ji kayi wannan sannan ubangiji madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta shari'ar musulunci yanda ake ganewa abin nan kar a fallasa ɗan uwanka musulmi yanzu ni gani ka fallasa ni abin da nake yi a koyi to sai sayyidina Umar ya ce mishi to yanzu abin da nake so da kai daga yau wannan abin a daina ni ban kai ka na ma hukunci ba kai ma baka kai na aka mun hukunci ba amma a dena ni na dena kai ma ka daina suka yi alkawari da mutumin ya ce na dena ni ma na daina shikenan mutumin ya dena kaga shi sa malamai suka ce ba ko da ɗaiɗaikun mutane haramun ne a karan kanka kawai ka tashi kai ta jasusi ko ta halin kasa to a hukumance kamar yanzu hizba ko ɗan sanda ko soja me hukuncinsa sai malamai suka ce wanda aka ɗora wa nauyi ya gayyato banna haramun ne ya yi bincike har sai ya ga alama an gani haka kawai in zo nan gidan in zo nan layin dan ina dan hizba ko ss in rinka shiga gida gida ina bincika haramun ne a musulunci wala ta jassasu amma in na ga wata mota mai tinket da wasu katan katan ɗin lemo an lullube kamar na lemo kwalabe an lullube ana ɗaukar sa a cikin dare da gudu a shige gidan a kulle sai in zo in shiga in yi bincike saboda akwai alamar an shiga da abun da yake ba daidai ba to wannan ya halatta amma duk abin da babu wata alama ko ta kusa ko ta nesa da take nuna cewa a wani mai laifi to mai tajassusi ko mai da yake da hukuma zai halatta ya tajassusi sai Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'dha kad ɗayan ku ya rinka yi da ɗaya kada wani ya zo ya rinka yi da wani shine giba giba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ne giba shine ka je ka ambaci abin ka yi bisiri ka ambaci abin da mutum bai so zikiri akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki sai suka sabai suka tambaye shi to in wannan abin da na ambata yana da shi ko yayi sai manzo Allah ya ce to ai shine giban in bai yi ba ko zai da shi ka faɗa ai wannan buhutan ne yanzu laifin ya wuce ashe dai abin da mutum yake da shi ko ya aikata ka je ka faɗa wannan shine giba amma kuma ka zo ka zauna ka faɗa abin da mutum bai yi ba to nan buhutanu buhutan in shari'a ta kama ka sai ta ma bulala to shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala yaktab ba'dukum ba'dha kashashin ku su zauna su rinka magana in aka ce a gaban shi ne tashi ka faɗa ba za ka iya faɗa ba kuma baya nan ka je ka faɗa sannan a gaban shi din ma in ka faɗa abin da bai so dan ba yanda zai yi to wannan kuma ka ci mutuncin shi shi ma haramun ne ka ci fuskarsa to kaga in musulmi suka riƙe wannan ta yaya amma mu yanzu mu ba yanda suke tumbatsa ma a ji daɗin hira sai ana sako faifan mutane wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza sai Allah ya kwatanta abinda a kowane hankalin kowa da musulmi da kafiri da munafiki da bama guje mummunan abu ne sai siffanta yi da mutane da shi yace a yuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi maitan fakarihtumu yanzu ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu fakarhtumuhu duk kuna kin haka kaga ba wani kowane ne shi yasa anan ba a ce ba musulmi kowane kafiri da musulmi da ma guje da kowa kananka kowanka, ko ɗanka ko abokinka ba yanda zai mutu a gadda tsanaman sakaci in ka ga mutum ma ya mutu ko kana kinsa ka ga an ƙona gawarsa sai ka ji ba daɗi yanzu da an kawo mana hotuna wasu an kona su an kashe su sai tsikar jikinka ta tashi to da ba abin da fi wannan mummuna to sai Allah ya kwatanta giba yi da mutane da wannan kamar a kashe ɗan uwanka ne wanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙaninka ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko amininka ko matarka ko ɗanka a kashe ta ka ƙona ta ka ci nama to shine daidai da abin da kai na ka je ka zauna ka rinka yi da ɗan uwanka musulmi sai Allah ya ce taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan tuba ne mai yawan jinkai ne ku tuba ku daina yi da mutane ku daina yi wa mutane izgili ku daina zama kullum kuna aibata mutane kuna yi da su ku tuba wa qala ubangiji madaukakin sarki yace wala tu kullu hallatin mahin yayin da a cikin suratul nun ubangiji madaukakin sarki yake faɗan siffofin walid bin al-mughira walid bin al-mughira wanda malaman tafsiri suka ce shine sababin shine duk wannan siffofin guda tara akan shi Allah ya faɗa saboda me walid bin al-mughira shi ya fi yaɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkirar annabta yayi da alqur'ani ƙarya yake walid bin al-mughira ya ji alkur'ani kuma ya san cewa haƙiƙanin alkur'ani ba zancen mutum bane ba ya ce ba zancen ma huwa bi qawli sha'ir ba maganan mawaki bane ba ba wani mawaki shi ne Walid ibn Mughira da kansa ya ce duk waƙar da ake a duniya na ji ta kuma na san ta ba wanda zai gaya mun waƙa wannan ba waƙa bane ba ya ce kuma ba'idun yi nisa a cewa mahaukaci mazinun ya ce ku san dai abin da za ku faɗa don wannan abin da zo da shi ba maganar mahaukata ba ne ba wani mahaukaci ne ba mu sani ba mahaukaci ya faɗi wannan nan ba zai yiwu ba kawai sai ce in huwa illa sihirun yu'sar wannan wani tasir sihiri ne mai tasiri wanda damun lokacin da walidi har ya fara jikinsa ya yi la'asar mutane suna cewa to shi kenan kai ma ka sallama kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tuti kullu hallatin kada ka yi ma da'a karistinawa kullu hallafin. duk mai yawan rantsuwa mahinun wulakantacce kaskantacce wanda ya rena kansa malamai suka ce dan mai hallaf wanda duk magana da zai sai ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah hallas kenan dan ne aka ce man mahin kaskantacce wulakantacce mai rauni da shi ya rena kansa bayan ya san ba za a yarda da maganarsa ba sai ya yi rantsuwa ai duk wanda yake in ya faɗi magana za a yarda me na rantsuwa kawai sai ya zo ya ce kai kaza da kaza saboda yana da siƙa da aminci da kansa za ku yarda amma in nace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu Allah fa da gaske nake to ne ni na yarda yanzu ba ku yarda da ni ba na ɗauki kaina kaskantacce da ba za a yarda da magana na sai na hada da Allah to sai Allah ya ce wala tuqi kullu hallafin mahin duk wani ne yawan rantsuwa a maganganunsa mahinun da'ifun ne rarrauna ne makaskanci ba zai iya tsayawa da kansa saboda shi ba wani mutum ne ba da kake da aminci da shi shi yasa yake rantsuwa hammazi wanda yake nayi da mutane yake cin naman mutane masha'in binamim wanda yake yawo yana yada annamimanci yana yada maganganun mutane ya zauna ya ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza duk wanda ya zo wajen shi sai ya zagi mutane ya yada mutane kawai shi burinsa ya ɓata mutane mutane su rinka ganin aibinsa malam ya ce wal hadabu min hadhihi tawjihat menene manufa na wannan abubuwan da alkur'ani yake fuskantar da musulmi su kuwa tanqiyatul mujtama'il islami shine barkake society na musulunci min shawa'ibul hissa wa zi'a da dukkan wasu munanan ɗabi'u wanda suke makaskanta wanda suke kaskantar da mutane suke tafiyar da darajojinsu don me domin duk society da ya zama toyi da mutane da an na nimanci to wanda yake nuno Ƙasƙantaccen society ne duk wanda ka yana yi da mutane makaskanci ne mara daraja shi yasa yake zama har ya zagi wani har ya yi maganar wani to shi kuma alkur'ani abin da yake so society musulmi ya zamanto dukkan wasu munanan ɗabi'u da za su nuna kaskanci da rauni na mutum da gazawarsa da rishin darajarsa to ƙur'ani yake hanawa a ne domin duk wanda ka ga yana yada wane yayi kaza wane yayi kaza to ka san kaskancin ne ta yi mai yawa shi yasa ya zauna har yake magana ya yada wani ce wa bina'ul alaqatil istima'iyya abinda musulunci yake so ya gina alaƙar zamantakewa ala ususil muwadda ya zama a ginshiƙan ƙauna wal ikha da yan uwantaka wan nasiha da nasiha yau sai ka ji aka zo aka ce ma ai wane ya yi kaza wane ne ya sace kuɗin nan wane ne ya yi kaza wane ne ya zagi wane sai ka kirawo wane haramun ne ka faɗawa kowa ka idar da magana sai ka kirawo shi zo da Allah wane na ji an ce ka yi kaza ka yi kaza amma gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba amma dai an fara yaɗawa kai ka san abin da in ka aikata ka sani ni ban sani ba in baka aikata ba baka aikata ba ka sani bal insanu ala nafsihi basira amma kai taka tsantsan to kaman nasiha in yana aikata zai bari in da ya aikata ba kuma ba abin da zai ji sai ce ma eh to kenan amma dai ya ga abin da dan ne ake so ka faɗa mutane shi sa misala sallallahu alaihi wasallam yace al mu'minu mir'atul mu'min musulmi madubin musulmi saboda in na aikata ka zo ka faɗa mun zan ɗauke ka masoyi saboda ka zo ka faɗa mun wani abin da wataƙila zai iya cutar da rayuwata sai in yi zumin in dena in yi ke nan abin ya wuce in ko ban aikata ba to abin da zai amfanar da ni ba zan ba da wata shubuha ba zan ba da in ban sani ba ana faɗa zan iya ba da ƙofa sai in halakar da mutane su ba kun gani ba kai ne aka zo aka ce aka yada cewa ai mutum ya ci miliyan biyu ai wajen miliyan biyu nan ta ofis kaza ya sace kai ko baka sace ba kawai kuma wa gari sai aka samu matsala sai ka dinka wata sabuwar shadda excellency ta dubu ashirin sai ka sako ta da takalmi ka fito sai dai ka ji kawai mutane ana ga kudin mu can ga saboda an samu matsala ba yanda za a yi to shi yasa aka ce me shi yasa aka ce me ka faɗa wa musulmi ɗan uwanka da ka ji ana kaza da kaza da kaza da kaza in dai akwai ƙauna da soyayya da mutunta juna da daraja a idan mutum sai ka kirawo mutum amma ka zauna ka yi munafunci a wannan kaskanci ne da rashin arziki ko ba wanda za ka wa wannan ya ƙara mutunta ka saboda ka wulaƙanta shi musamman ma in kana da kusa da mutumin da komai ko kashe mutum ya yi aka faɗa za ka zo ka ce kai wani ba ana ta ka kashe wani sai ka yin hakan to kada ƙarshen kaskanci ke da haka malam ya ce wa shagalul waqti bil ijabiyatin nasi'a abinda ake so ka shagaltar da lokacinka da abu da zai kawo amfani ba so ka yi ta tunanin sharri ba tunanin kaje tunanin ɓata mutane a ko ake ka shagaltar da tunaninka ya za ka amfanar da mutane ya za ka kawo ci gaba wa saunil umma an salbiyat ka kare al'umma a dukkan wani abin ƙi almubaddida wanda yake raba kan al'umma duk wani abin da zai raba kan al'umma ka ko yanzu mutum ka zauna yanzu nan in zauna da kai in ce wani dan kaza da kaza yayi kaza yayi kaza in ji mutuncinsa to abin da ya kamata ka nasiha shi kuma kakkaje ka faɗa musu wani abin da ka yi na zagin wani da ya yi kaza ya yi kaza ba daidai ba ne yanzu aka je aka faɗa mar ya za ka ne babu daɗi domin kai ba ɗan aikin sharri ba ne ba duk wanda ya zauna ya zagi wani a gaban ka kaje ka faɗa masa ɗan aikin sharri ne kai ne amfanin ka kayi da mutane ina in so yake abinda musulunci yace ka ga mu ba anan zaka zagi gashi dan je ka je ka wajen shi ka zage shi mu nan dan ka zage me kake so ni ma ka kana kana wani yayi kaza ne kake so bi ka je wajen shi ka faɗa mishi man ni yanzu da ka zo kana faɗa min wani ya sha giya ko wani yayi zina ko wani yayi kaza ko wani yayi kaza me zan mar da kake faɗa min ai ka kai ka je ka faɗa min ni yanzu da ka faɗa min menene wannan shine yi da mutane je ka tare shi ka faɗa min kamar nasiha wannan shine abin da musulunci yake wannan shine mujtama'ul fa'il fadil mutane masu daraja ba matsakkanta ba falmu'min tsahir yace mumini tsarkakakke tsahirul qalb mai tsarkakakkiyar zuciya abadan har abada a asiful lisan mai kame harshen shi izara a aurata li akhihi in ga wani al'aura wani mummunan aiki dan uwansa ya aikata ta taraha sai sitirta zai faɗa ma kowa ka gan da idan ka ma ba labari aka gani baka ba da idan ka ga dan uwanka musulmi ya aikata mummunan abu sai kai hakuri sai kai shiru sai ka je baka faɗa kowa sai kai mishi nasiha da kaman nasiha wannan nan kaza da kaza shikenan ka rufe kofar babu ba wanda zai zo la kowane ne ko matarka ce ko kananka ko wanka ko waye ka zauna da shi ka ce wani yayi kaza yayi kaza haramun ne kenan sai kamar addu'a wa idza shahada naqisa musulmi na kwarai shine in ya ga wata tawaya a araba an nashirha sai kau da kai ba zai yada ta ba in ya ga wata tawaya a wajen wani ya aikata wani mummunan aiki wanda zai zubar da mutuncinsa to sai kaudar da kai ba zai yada wa nabbahu sirran sai sanar da mutum a sirri lil iqla'i anha dan ya baru ya turu ya bar wannan aikin wannan fa shine tun musulmi da musulunci ya tsira dan Allah waɗannan abubuwan da muke karanta haka muke ba haka muke ba kowa Allah Allah yake ya ji sharrin mutum yanzu in alkhairin ka za a faɗa su dubu ba wanda zai tashi daga nan ya je can ya faɗa amma in sharri ne duk inda mutum ya zauna sai ya faɗa ba tare da bincike ba ba tare da nasiha ba ba tare duk wannan ka'idojin ba ma kiyayewa 'yan mu. yasa zaka je lahira ka sha kallo wayanda kake gani a shararai ne ka dan su ba a shararai bane ba sun tsallake garin kamala na la ridalan rijalan kunna na'udduhum min al ashara saboda ka yada sharri akan mutane alhali ko ba sharrin ne gare su ba ka yada wani zunubi da suka yi ko sun yi din ma sun tuba sun daina yanzu kai yaɗa da kake ta yi zunubin akan ka yake malam yace wa zikiru hadhihi al-ashiya ambata waɗannan abubuwan allati yu'abu biha al-insan wanda yake aibata dan uwanka musulmi yusa'idu ala shuyu'iha kamar kama taimaka wajen yada kana yada barna wallahu subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah madaukakin sarki la yuhibbu an tashi'a hadhihi salbiyat fi hayatin nas baya son waɗannan munanan ɗabi'un su yaɗu a rayuwar mutane wani ma laifin wani bai iya ba bai sani ba nan take in an yada yake koya lokacin da jaddadewa mu a ƙasar nan su fashi da makamai su haura gida su menene duk ba a cin muke gani ba ba a san su ba wannan wai garin a faɗakar da mutane ɗin da ake wasan kwaikwayo da finan a nan ake koya mutane ɓarna shi sa za ka ga duk fim ɗin da za a yi in dai sai an fito da barna daga ƙarshe boss ya ci nasara aikin banza ne mafi eh, mafi farko domin duk fim ɗin da ake daga farko sai kaga azzalimai su suke ta cin nasara da ƙarshe sai farar ɗaya sai kaga an kashe boss to wani ya gwammace shi wani yana kallon fim ɗin an yi shekara ashirin boss yana fantamawa yana wasa yadda yake shi wanda yake burge da karshen al'amarin an kashe boss to shi ma ya san mutuwa zai riba ya fantama dai karshe mutuwa za ta zo me ya koya to wannan wannan fim din ma fa da yake da kalkuli yake da rufewa ta ma'ana amma akwai fina-finai yanzu da yawa na hausa da hausa suke karshen babu ma fita ba na shi zai ci nasara akwai finafinai da yawa yanzu haka dinuwa kuma don ba za a ce ma hausa finafinan ba ma finafinan hausa ba ai su wannan sai dai a ce finafinan da ake yi da hausa don ba hausa ba ce totali don ba al'ada ce ta hausa ba ba kalta ne na hausa ba kawai indiyan da american fim ne ake hausa kaga wannan mun yada haka gidajen rediyo yanzu da suke allah allah su ji labarai na banza a yada anan mutane suke koya da social media duk anan ake koyar duk wani sakarci to Allah ba so duk wani abu na mummunan aiki abinda ake so a rufe shi yace wala yakhfa ma yansha'u min athari sayyi'a fil alaqati bainan nas natijata sama'i hadhihi al ma'ayib bai koyi ba yanzu ba zai koyi a gare mu ba muna kallo kiri-kiri abubuwan munana da suke yaduwa alaƙu tsakanin mutane saboda jin wannan aibobin da ake yadawa shi nan sata da fashi kidnapping kansa a fim aka koya duk kidnapping ɗin da ake yi a fim aka koya shi ba mu san da shi ba duk wata jarima drug masu kwaya duk a fim aka fara gani yadda 'yan drug suke duk wani abu na tech money duk a fim kowane abu a fim ne mace ɗaya ta kashe mijinta aka yada kowace mace ta ɗauki to shine natijar ƙarshe shi ke nan aka yi ta samu da shekara nawa mun taɓa jin mace ta kashe mijinta ma'arki amma da ɗaya ta kashe aka faɗa aka yada daga ta zuwa yanzu nawa aka kashe saboda an samu labari daman wani wata ita Allah Allah take ta samu mafita ta rasa yadda za ta yi sai aka nuna mata amma da a ce ba a yaɗa wannan ba iyanan ya tsaya aka musu hukunci ba wanda ya ji to da daga kanta har yanzu ba a samu wanda ta kashe domin ba a yi ba ma daga yada yanzu nawa aka kashe nan kuma wa ma yusaru min daga'i wal ahqat da abin da yake tayarwa na kiyayya. da ƙin hassada inda ma yunqalu hadha al-kalam ila tarf akhar in ka ɗauki labarin wani ka kai wa wani dole a zuciyarsa sai ya ji yana ƙin ka domin duk wanda aka zo aka ce mar ai wane ya je ya ce kaza ya ce kaza a gare ka kuma ka ga wanan nan kai bai faɗa ma ba ya je yana yaɗawa to ko shakka babu sai ka ƙin shi a cikin zuciyarka sai an sa ma kiyayyarsa وقد سعى الإسلام إلى إقامة سياج حول حرمات الأشخاص musulunci kuma ya kai kawo iqamatu siyas wajen sa katanga haula hurmatil ashghas wanda za zagaye haramcin mutane wa karamatihim da karamomin su wa hurriyatihim da kuma hurriyatin su wa ta'limun nas wa musulunci yana karantar da mutane kaifa yutashiruna mashairahum ya za su tsarkake zuciyoyinsu ya za su tsarkake tunaninsu ya za su tsarkake al'amuransu kullum musulunci abin da ya zama ka zama mai tsarki mai daraja ba mai wa mutane sharri da ƙarya ba da yaɗa wadda ma dama'iruhum da zukatansu fi usulubin mutafarridin azibun na usulubai salon magana mutafarri wanda shi kadai ba wani littafi ko wani zance da ya kai alkur'ani ajibun ne abin al'ajabi wanda alkur'ani yake ji yana ne yake faɗakar da mutane kun ga a nan ne yau Allah madaukakin sarki ya sa muka kawo ƙarshen wannan littafi na fanfumul mu'amalat fil qur'anil karim kuma sati ne zuwa kamar yadda muka sanar za mu fara sharhul usul talata na Muhammad al-Hassan insha abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh